Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Abban sojoji kashi na ɗari da 126. Shiru ta ɗanyi tana kallon kowannensu, gaba ɗaya sanda tana sauraron ta. Ci gaba da magana ta yi, Abu Safiyan, a madadin Rafayat ina mai baka haƙuri, tabbas ya cutar da ‘yan wurinka. Abin da ya san bai kyauta ba, bai sa hankali ba, amma ina so ka sani duk yayi wannan ne saboda tsananin san da yake yi mata ina gudun ku raba shi da ita ne shi ya saka yanke shawara ya aiwatar da haka a tunanin shi in yi mata hakan ba za ku iya raba shi da ita ba sai dai kash ya tafka babban kuskure ya kusance ta a lokacin da yake cikin fushi shi shi yanzu na san yayi da na san abin da ya aikata mata fiye da tunanin ku kuma yadda kuka yi jin dacin abin da ya aikata mata wallahi ba ku kai shi ba ya fi kujerar jira ɗin abin da ya mata a cikin zuciyar shi da a ce da saran shi ya mata wallahi ba zai gudu da ita ba a nan zai ba muku ita ya tafiya ba kasar ya yi da shi ta yi tambaya tana kallon su duk jikin sa ya sanyi duk inda yake yanzu na san cewa yana tare da ita kuma zai gyara barnar da ya ne sannan ina so ku kwantar da hankalinku insha Allah za su bayyana ne kuma ku daina tunanin cewa ko ta rasa ranta ne tana rayu bi iznillah kuma za ta je sauki ta dawo kamar yadda take a da so sai yan bidi masa nasiha duk ta kashe masa jikinsu a ƙarshe ta ce idan har Allah ya sa Rafa ya dawo da yarinyar nan zan zaunar da su a gaban kowa zan tambayi ra'ayinsu idan har duka suka amince za su rayu da junansu to bana so wanda daga cikin ku ya karata da maganar saki idan kuma ita jikar ta nuna cewa ba ta san shi zan yi adalci a tsakanin su in raba aurensu a je zuciya wannan su ya sauke abu tafiya ne ce insha Allah ni ma ba zan ƙara tarsa sa mishi akan ya sake ta ba abba kuma ya ce duk hukuncin da kika yanke musu daidai ne mun gode sosai da irin nasiha da kika yi mana kuma insha Allah ba za ki ƙara jin kanmu ba Allah ya muku albarka Allah ya ƙara haɗa kan mu a tare suka amsa mata da amin Amma Ami, ban sanya zan yi da Zainab ba, a cewa Abu Safiyan. Kada ka damu, idan ta tambaye ka akan yarinyar ka sanar da ita komai game da auren yarinyar. Amma ban ce ka faɗa mata ainihin abin da ya faru ba, game da abin da Rafaya ya aikata mata. Idan ka ce mata mijinta ya tafi da ita, ba za ta damu ba. Jinji da kai yake, na gode sosai, zan sanar da ita hakan. Yanzu ya kamata mu mai da hankali gurin neman inda ya tafi da ita. Za mu yi kokarin yin hakan, yanzu haka umar tun safe suke garar neman su a cikin garin nan amma har yanzu shiru bamu ji daga gare shi ba abu ne ya maganar Allah ya taimaka za su bayyana ne na san zai dawo da ita ne daga haka ta ba su izinin tafiya miki wasu kai a tare har sun kusa fita daga ɗakin ammi da kuma kiran abu safiyan dakatawa ya tare da juyowa ya dawo ta dafa ka faɗa shi dai. game da abin da kai wa yayanka ya tsaya mishi a rai ya ji zafin abin har hawaye sai da ya zubar a kanka san ban ji daɗi ba da ka bige mishi hannun shi don yana ƙoƙarin dakatar da kai ka fi kowa san yadda Hussein yake tsananin sanka ya fi kowa son ganin farin cikin ka bai kamata kai sila shiga shi cikin damuwa ba idan kuka yi haƙuri komai mai wucewa ne wata rana sai dai mu ji ana ɗaura auren ku murmushi Abu Safiya ne ya cike da jin kunya ya sanar da kanshi ƙasa ko da yake na ji kishin kishin wurin Azima cewa kana so ka maida auren ku da Zainab da gaske ne hannu ya saka tare da shafin iya shi murmushi ammi ta saki Allah ya sa ina da rabon sake ganin wasu ƴaƴan na Abu Safiya ƙasa ƙasa ya amsa mata da amin hannu da suka ta ɗan ka faɗi shi rasa kunya wai ce maka ana amsawa da a ce yanka ne cikin zuciyar shi zai amsa mu dariya sosai busa busafiya ne dole ba suka ammi dai na ma tana fushi nake da kai ni ban ji daɗin maganar da kai ba na cewa wai na fi son yanka a kanka ka san irin yadda nake jinka a cikin zuciyata ta tambayar tana kallon shi duk tana yin wannan ne don ta faranta mishi ran shi ko hankali shi ya kwanta ya daina sanya damuwa a ran shi ki yi haƙuri momina ba zan ƙara ba ni ma na ce ne kawai ba dan ina nufin haka ba bana jin daɗin zuciyata ne shi ya saka hannu furta haka ba tare da na tauna magana ba shafi su ma shi dai Allah ya maka albarka dan Allah ka sanya zuciyarka Allah ya baka hakuri da juriya cinye wannan jarabawar amin amin amina rungume ta yi sosai a jikin shi ya ji daɗin kalamanta daga bisani mata sallama ya fito daga ɗakin yana ƙoƙarin shiga bedroom ɗin shi murya abu ta katse mishi hanzarin shi an ban jihad har sai da gaban shi ya faɗi a sukwane juyo yana kallon ta jikinta na sanye da hijabi dogo murmushin ya yi mata tare da cewa na mu sayarish murmushi ita ma ta saka mishi matsawa ta kusa da shi shiru har yanzu yayin sayarish bai dawo da ita ba ko ta tambayi fuska ta dauke da matsananciyar damuwa wa ya faɗa miki haka jaji da sanar da ni ɗazu to na ji shiru shiru har yanzu ba su dawo ba tun na shiga damuwa gashi ta bawayar ta a gida ina son na san a wani hali take ciki bai ba ta amsa ba sai da fara buɗe ɗakin ya nuna mata hanya mu shiga daga ciki ina son magana da ke shiga ciki abu ta yi yawa bayan ta gefen garin shi ya nuna mata ki zauna Kirki ka kai ta a'a mu yi magana daga tsaye ina so ku koma ɗaki ne ki kwantar da hankalinki yarki ko in ce yan tana cikin ƙoshin lafiya tana tare da yayanta kamar yadda jihadi ya sanar da ki a abu ta ce dare fa yayi sosai duk inda suka je ai ya isa ce yanzu sun yi tunanin dawowa gida shi saka na ce ki zauna mu yi magana akwai abin da nake so in sanar da ke jin kai yasa abu ta samu guri ta zauna tana kallon shi daga cikin gefen da ya zauna suna fuskantar juna na yi miki laifi ban sanar da ke ba cikin mamaki ta ce laifi kuma ne me kenan da kire dole ya ce na so na sanar da ke amma halin da muka shiga a kwanakin baya ya saka ban samu lokaci mun yi magana da ke ba kasa kunne abu ta yi tana sauraron shi hatta kosa ya gaya mata ina sauraron ka sanar da ni kawai sai tana da aure gaban ta ne ya faɗi ras a ruɗe ta maimaita abin da ya ce sai haris tana da aure tun yaushe ina tunanin ya wuce wata hudu da yin aurenta ita da babban yayansu na san kin gane shi abin yayi mata bata mamaki sai lokacin da tana da ran da sayarish ta jinya har ta kwana a ɗakin shi abin ya tsaya mata a ranta ashe mijinta ne shi zurbin tunani ta shiga abu safiyan ko zuma mata ido yana kallon cike da fargaba amsar da za ta bashi can ya ga ta dan saki murmushin gefen fuska ashe ina da sarki ban sani ba shine ba a sanar da ni ba ko tai magana tana hararar shi ba karamin dadi Abu zafiya ne ya ji ba duk da halin da yake ciki I'm sorry na san nayi laifi amma yanzu na goge laifi na tunda na sanar da ke komai haka ne na ji dadi sosai saboda na yaba da kyawun halin shi yana girmama ni sosai kallon ta kawai Abu zafiya ne yake yi a cikin ran shi ce da a cikin san me aikata mai dake da yanzu ba wannan zancen ake yi ba a fili kuma ya yace ai abin alfahari ne shi mutumin kirki yana da kyakkyawar zuciya yanzu kenan shi ya tafi da ita amma baka faɗa min inda suka je ba kuma yaushe za su dawo ba dan ya so bai shiga shirga mata ƙarya sun tafi Kaduna ne wani aiki ne ya kai shi shi ne tafi da ita amma bai sanar da ni lokacin da za su dawo ba jinjina kai abu dai Allah ya dawo da su lafiya har hankali na ya kwanta yanzu dama wasu ta dami da tambayi na rishi ɗinsu take ne kaga yanzu na samu amsar da zan faɗa mata idan ta ƙara tambaya ta ta ƙarasa magana tare da miƙewa tsaye tashi shi ma mu je na raka ki ɗakin ina so na su kunya nake ji ba idan wani gama a tare kuma yanzu na san sun yi bacci ma ko da sun yi bacci ni da ina son ganin su duk inda da su ta na shi bin da sai da ya bi ta lokacin da suka shiga ɗakin a kwance suka samu jihar da husna suna ta sharar bacci tamkai ya fashe da kuka haka ya ji saboda tunawa da halin da 'yar uwarsa take ciki ya san tana cikin mawuyacin hali da a ce sun san halin da take ciki da ba za su yi wannan baccin ba Allah sarki ya jima a ɗakin yana kallon su kafin yi wa abu sallama ya koma ɗakin shi a ranar kowa ya bici banda waɗannan mutanen an ba abu safiyan umar da duk wanda ya ji abin da ya fara da shi. baccin sargagge ne sun shiga damuwa sosai tun da sanyin safiya wayan mummi da ke aji a saman ruwa ta soma ringin can cikin bacci ta dinga jin ringin ɗin wayar da kyar da iya buɗe idanuwan ta saboda bacci da ke fuskarta miƙewa ta daga zaune bata samu abu a cikin ɗakin ba tunda suka fita sallah asuba shi da su bai kai ga dawowa ba hannu ta kai tare da ɗaukar wayar ta duba sunan mai kiran nata dr herat ce ɗaya daga cikin aminanta wanda ke zaune a najeriya ta yi mamakin ganin kiran ta irin wannan lokacin don sun jima ba su yi waya ba bikin kwal ɗin da ya kafin ta kara waya a kunnenta cikin harshen spanish suka soma magana ina fata ban katse miki baccin ki ba kusan haka ina fata kina cikin ƙoshin lafiya lafiya lau kwana da yawa kin manta da ni miji daɗi ko zaman najeriya ya karɓe ki shi saka hakki ka manta da mutane a cewar Dr. Ayran. Ta yi magana muryarta da sautin dariya. Me fa raina ga mijina ga 'ya'yana a tare da ni bayan da sauran damuwa. Ta karasa magana fuska ta dauke da murmushi. Shi ya saka kika manta da ni kenan? Wai yaushe kika dawo Najeriya ne baki sanar da ni ba. Ni fa duk tunani na kina Amerika ne ashe kin dawo daga yajin da kika yi. Dariya mami ta danyi kafin ta ce na jima da dawowa. Na so na sanar da ke mun shiga cikin wani hali ne na rayuwa. Amma yanzu alhamdulillah na samu time zan zo. Oh sai ma kin samu time tukunna zaki zo? gaskiya ban yadda ba ki zo kawai yanzu ina son ganin ki immediately please wani taimako zake min cike da mamaki ta ce tufa. wani irin taimako kenan ki dai kawai ki zo please will be waiting for you rashin zuwan ki zai iya haddasa mun matsala tana kai ƙarshen maganar ta bata jira amsar da mumi za ta bata ba da sauri ta kashe kira abin ya dore mumi kai ba ta ne zuwa ba amma yanayin yadda harar ta yi maganar ne ya saka ta miƙe da sauri ta shiga toilet shafshaf ta fito daga wanka ta zura doguwar riga a jikinta ta ɗauki mayafi ta yafa a kanta Hanbar ɗinta da ɗauko sai da ta fara tura waya a cikin jakarta tukunna ta fito daga bedroom ɗin. ta samu kowa babban falon ba, kai tsaye ta nufa fita daga babban falon da sauri da sauri. Da gudun gaske motar ta fice daga cikin gidan, wani sajin ne ke yin driving ɗinta. Kai tsaye suka nufi estate ɗin direct da ke zaune. Bayan ya yi parking ɗin motar, ya fito tare da zagayawa ya buɗe mata mota ta fito daga ciki. Da sauri tana nufi kofar da za ta sara kada cikin gidan, a bakin kofar ta tsaya tare da sanya hannunta ta ja dobel ɗin kofar. Ya yi sauti. Ko minti ɗaya ba ta yi ba a tsaye, ta ji an buɗe kofar. Babban mace ce fara tas baturiya asali, a shekaru za ta haura arba'in. Tana da jiki, wani irin ta green color ce. Jikinta na sanye da riga da wando sun tsuke a jikinta sosai. Da kira take motsi a cikinsu, gashin kanta ja ne sosai. Ta ɗaure shi da ribon. Lokaci guda suka sakar wa juna murmushi. You are highly welcome. I'm really glad to see you. Ta ƙara magana tare da mai mumi a jikinta. I really miss you. Ba mu kyauta wa juna ba tsawon lokaci babu wanda ya nemi wani a cikinmu. Sai ka ce ba abokan juna ba? Ummi ce ta magana bayan sun raba jikinsu. Rugu hannun Harriet ta yi, ta ja ta zuwa cikin gidan. Mu shiga ciki. Katafaren falo ne ya haɗu sosai ya ji komai na bukata a cikinsa. Nuna mu tauri Harriet ta yi, hafa sit. Iri da kai Ummi ta yi, ni ba hankali na ba a kwance yake ba. Kin ce kina son gani na. Ki fara faɗa min menene kafin in zauna. Murmushi Harriet ta yi. Jiya na yi baƙo na ban mamaki kuwa. Zama mata idon Ummi ta yi. Idan kina son ganin kowa ne ne mu shiga daga ciki. Ta yi magana tana yi mata nuni da upstairs. gaba dai mummy ta bi bayanta har suka hau saman stairs din a kofar wani bedroom hairar ta tsaya go sallama mummy ta tare sanya hannu ta tura kofar ɗakin ta shiga daga ciki ya haɗi bedroom ɗin sosai aljannar duniya ce slowly mummy ta sauke ta saman katafaren gadon mutum ta gani kwance a saman gadon lallaɓa da white bedsheet ba a rufe fuskarsa ba amma daga inda take ba za ta iya tantance fuskar wane ne ba kuma daga gani fashion ne hannun mara lafiya har da kanula a jiki da alama jini aka kara mishi ga kuma allurorin da ke ajiye tare da magunguna a gefen side drawer ɗin. Ki karasa ciki mana. Harar ta yi mata maganar, tana gogaran ɗaga kafar ta shiga daga ciki, ta ji an buɗe ƙofar toilet ɗin ɗakin. Da sauri ta kai da akan mai fitowar, ba kowa bane ya faci SGR daga shi sai shot a jikin shi. Ras ya ji gaban shi ya faɗi lokacin da ya arba da momansu. Zuba mishi ido ta yi wuri tana kallon shi, mamaki ƙarar akan fuskarta. Duk ya sha jinin jikin shi, a ruɗe juya zai koma cikin toilet ɗin, ta yi saurin dakatar da shi. Rafayat, askwane ya juyo duk ya sauya tamkar ba shi ba jiya zuwa yau har ramaye a hankali ya ambaci sunanta mumi jiwa ta kuma yi tana kallon tsayarish da ke kwance saman gadon sai da ta ga sgr sanan ta gane cewa ita ce so yi a hiyar me baka sanar da mu ba gaba ɗaya ka tashi hankalin mara fayil duk mun damu akan sansanin halin da kuke ciki mami i have no choice na san babu wanda zai saurare ni a wannan lokacin shi ya saka kawai na yanke shawarar in baro gidan da ita umar ma ya juya min baya cikin sanyi murya yayi magana kana kallon fuskar shi zaka gane cewa ba karamin kuka yayi ba idanuwa da sun kumbura sun tum hatta labbansa ga sahun ya kushi shi nan a saman kafaɗar shi da kuma damtsan hannun shi duk da an yi dressing din ciwuka ciki cikin harin ta yi tana kallon su kafin ta soma magana jiya da asuba alexandra ya kira ni a waya ya sanar da ni cewa yana da patient zai kawo ta private hospital dina. sai na ba shi shawara cewa ya kawo ta gidana tunda dama aiki na ne kuma da yawa masu irin wannan matsalar a cikin gidana nake duba su gaskiya yarinya ta sha baƙar wahala sosai dan nayi mamakin da ta kasance a rayuwa ta mutu ba dan ma Allah ya saka mun yi mata aiki cikin gaggawa ba tare da bata lokaci ba amma ta ji jiki sosai ta zub jini don kusan leda biyu na jini muka ƙara mata Alex ne ba ta jinin shi aka sanya mata ni kuma da nake duba patient irin ta ban taɓa zub da kwallata ba sai a kanta mun sha kuka daga ni har shi yarinya ce ga ƙananan shekaru cikin harshen Spanish take maganar idanuwan da cike tab da kwalla Wani ko ta fashe da kuka da kira ta iya matsawa gefen gadon da sayarish take kwance ta sanya hannu da yayi bedsheet din riga ce a jikinta blue color daidai biyo ta rigar ta tsaya duk jikinta ya bushe kan mutacciya haka take yin bacci ya san hannun tana kirma ta dora sa saman fuskar sayarish sanannen tausayinta ne ya kama ta juya ta wurin da SGR yake tsaye ya dukar da kanshi kasa. duk jikin shi yi sanyi ya kare sosai Rafa'id yanzu ka kyauta abin da ka aikata mata Idan idanun da jabur take kallon shi what have you expect from you kai da kanka kake hukunta masu aikata laifi makamancin wannan amma yau kai da kanka kai wa 'yar uwarka ta jininka ka. the fight ko laifi taimaka ta cancanci wannan hukuncin balle kuma ba maka laifin komai ba saboda kawai sun bata maka rai suka huce haushinka a kanta yanzu kalla halin da ka ba ta ka kiyasta irin raɗi da azabar da take ji a lokacin da kake kusantar ta da kuma wannan lokacin da take halin jinya tuni idanun shi sun ci cigo tab da kwalla sam ya kasa dagowa su da ido da ita please alex bai kamata muna tana abin da ya wuce ba wannan abu ya riga da ya faru sai dai kawai mai bi ta da addu'a Allah ya kawo mata sauki bari sun za ta warke cike da takeici mummy ce. dan baki san halin da iyayen yarinyar nan suke ciki bane sun damu sosai a karashin yarsu ni ban ma san me zan ce musu ba idan suka ganta dakatawa ta danyi da yin magana tana share hawayen da ke zaye akan fuskarta bai kamata a sanar da su ba yanzu gaskiya dan idan suka ganta a halin da take ciki yanzu za su shiga matsananciyar damuwa saboda har yanzu bata dawo cikin hayyacinta ba da zarar ta farka sai ta dinga sambatu akan abin da Alex ya yi mata aje zuciya mummy ta dan sauke kafin ta ce to yanzu me abin yi za ta kai tsawon wani lokaci kafin ta dawo hayyacinta ko da wani lokaci za ta iya dawowa cikin hayyacinta yanzu ma baccin da kika ga tana yi mun yi mata allurar bacci ne abin da za a yanzu shine kada ki sanar da kowa inda suke har sai ta dawo cikin hayyacinta zan sanar da ke sai a san yadda za a yi a mayar da ita can gida ta ci gaba da jinya a can ina ga kamar hakan zai fi mummy ta ce hakan yayi thank you so much Hirat ban san da wani kalmomi zan yi amfani wurin gode miki ba kin taimake mu sosai yanzu zan koma gida kada su neme ni ta karasa magana tare da miƙewa tsaye rungume juna suka ita da hairat kafin ta mayar da idanuwan ta kan SDR to san shi ne ya kama ta a hankali ta farta sunan shi Rafayat dagowa da idanuwan shi ya kalle ta don't you need ina jin haka jiki a sanye ya nufe ta sosai ta rungume shi a jikinta Mummy, I need your prayers. I'm in serious dilemma. Ban da wani sauran kwanciyar hankali da ya rage mu. Mummy na yi da na sani wallahi, na san uncle da dadi fushi suke da ni. Cikin siga lallashi ta sanya hannunta a bayan shi tana dan buga shi ce. Allah ya ba ta lafiya. Na san zaka ba ta kyakkyawar kulawa, dan Allah Rafayat, ka karge wannan zafin zuciyar naka. Bai da amfani. Ni na san cewa kana son yarinyar nan. Ka mika wuya kawai ka nuna musu cewa kana son ta. Zaka tafi da ita matsayin matarka. Shine ba kawai abin da suke bukata a wurinka. Simple and short, amma ka kasa yi musu. Har sai daga illata musu yarinyar. sun jima suna magana da shi kafin ta sallama ta fice daga gida tun bayan da momi ta koma gidan ba ta sanarwa kowa game da inda rafaya yake ba kamar yadda suka tsara duk da ta shiga damuwa sosai akan halin da abu safiya ne yake ciki shi da umar da kuma abba ko abincin kirki ba sa ci bacci ko ya kaura cewa idanuwansu saboda damuwa yanzu kowa na cikin gidan ya gane cewa mutum biyu ba sa nan sgr da shi amma mummy bata bari sun gano wani abu ba da zarar sun so mu tambayar su sai ta sanar da su cewa sun yi tafiya ita da sgr wannan dalilin ne suka su tashi hankalinsu sosai ba yau akalla kusan sati biyu kenan babu su babu alamarsu wuraren karfe ɗaya da rabi na dare sgr na rungumar ita a jikin shi da yake shi yake kula da ita ko da yaushe yana manna da ita tamkar jinjira haka yake ririta ta jikinta ya yi sauki sosai sai dai abin da ba a rasa ba saboda har yanzu bata ida dawowa hayyacinta ba can cikin bacci ya dinga jin sambatinta ya Rafa'id ba zan iya dorewa ba mutuwa zan yi wayyo Allah na dadi ka zo ka taimake ni rayuwata ya Rafa'id be so na kashe ne yake so yayi kokarin kwace jikinta take daga nashi da sauri zura hannun shi tabo bi sallam ya kunna ta haske dan kawo slowly ya maida idanuwan shi kan fuskar ta har sai daga ban shi ya faɗi ganin da ta zazzare idanuwanta suna haɗa ido da shi a gigice ta suma kokarin zame kanta daga ruban da ya mata yunkurawa ya tare da miƙewa zaune ya taimaka mata ta zauna ya sanya mata falo daga bayanta kina jin yunwa ya tambaye yana kallanta shiru bata bashi amsa ba sai dai kallon da take bin shi da shi sakuwa daga saman gada yana fridge din ɗakin ya ɗauko mata fresh milk mai sanyi tare da ruwa hawa saman garin ya dab da ita suna fuskantar juna bude murfin robaye yi tare da kafa mata ita a saitin bakinta bude baki ta sosai ta sha madarar kusan duka ta shanye magungunan ta ya soma bata tana shan har ta kammala sai faman limshe idanuwan da take yi da alama ba ci bai ishe ta ba nuna mata fuskar shi look at my face kin gane ni kuwa a hankali ta ware kyawun idanuwan ta akan fuskar shi ta jima tana kallon shi ba tare ta tunka mishi ba hannu ya saka tarar janyo ta jikin shi ya zo da ita a saman cinyar shi ya kasance kanta yana saman kirjin shi a hankali ya dora hannun shi a saman su makanta shafa su makan ta ya ci gaba da yi kafin ya duko da fuskar shi zuwa gefen tata tsinin hancin shi yana goga fata wuyanta a hankali ya so magana na yi kuskure amma ina da lokacin da zan gyara kuskure na idan na ce ki haƙuri na san na cuce ki idan da dakata da yin magana bai san ko tana fahimtar shi ba amma a shirye nake da na karɓi kowane irin hukunci ne daga gare ki cikin sanyi murya ya karasa maganar shi kaɗai ya san yadda yake ji a cikin zuciyar shi still bai nuna mishi wata alama da za ta nuna cewa tana cikin hayyacinta ba tunda ta kwantar da kanta a saman wayar chest ɗin shi Ba ta ƙara motsawa ba ta limshe idanuwanta rish ya kuma ambatan sunanta bata amsa mishi ba sai dai motsin hannunta da ya ji a bayan shi da yake da zagayo da su ba sa ki magana ba kina ji na tabbas kuwa tana jin shi da abin da yake cewa kaf a cikin kunnuwanta domin kuwa ta dawo hayyacinta a kulle take da shi idan ta ci albashin sai ya bada takardar sakinta ba za ta taɓa ci gaba da rayuwa da shi ba ta tsorata da irin rashin imanin da ya gwada mata yanzu ta daina kallon shi a matsayin mutum dodo ya koma mata a zaunan da suke bacci ya dauke ta shi ma ya fara gingadi a hankali ya kwantar da ita kafin ya kwanta tare da janyo ta ya kankame ta a jikin shi washe garin ranar wuraren karfe bakwai na safe da ta da ta kira momi a waya take sanar da ita game da ci gaban da aka samu na lafiyar sayarish ba karamin daɗi ta ji ba suna cikin yin wayan nan ta ji nokin daga waje da sauri ta rejectin kira ta juya bakin kofar ɗakin ta buɗe umar ta gani a tsaye duk yara mai kamar shi ya aikata laifin ina kwana mumi lafiya lau ta amsa mishi fuskar ta a sake Mumi still fight bai tuntuɓe ke ba Shiru dai tana tunanin ko dai ta faɗa mishi inda suke, ganin yadda ya shiga damuwa oba. Oh Umar, ba zan ɓoye maka ba. Na san inda Rafaya yake, ban nan ma kowa bane saboda gudun halin da 'yan uwanta za su shiga idan suka ganta a halin da take ciki na jinya. Tunda ta fara magana Umar ya zuba mata ido yana kallon ta. Ya rasa me zai yi farin ciki ko bakin ciki. Duk irin halin da suke ciki na neman SGR ashe ya sani? Da kira iya buɗe baki ya ce, A ina suke mumi." Bana so kowa ya sani Umar, na fi son sai ta samu sauƙi sosai. inda hankalin Abu Sufyan zai kwanta. Jinjina kai ba zan faɗa musu ba. Ina gidan Dr. Hairat, na san ka santa. Tun kafin ta kai ƙarshen maganar Umari hanzarin juyawa a gaggauce ya fice daga cikin gidan. Mota ya shiga miji ya su da gudun gaske zuwa gidan. Dan ba zai manta kwatancen gidan ba, tunda sun taɓa zuwa a lokacin ba. Ina yin bakin ɗin motar tun kafin miji ya zagaye ya buɗe mishi kofa ya sa hannu ya ture murfin kofar Kai zai ne cikin gidan. A buɗe samu ƙofar da za ta tsara ka da fadan gidan, ko sallama bai bai faɗa cikin gidan. a saman dadin ya tarar da Hairat tare da twins dinta, matasan 'yan mata su biyu suna yin breakfast tana ganin shi da so sakin murmushi Umar yau kai ne a gidana bai amsa mata tambayar ta ba sai cewa ina rafa yake ta ɗanyi tana kallon shi san babu nutsuwa a tattare da shi dama ta yi mamakin ganin shi nuna mishi upstairs ta yi suna can sama ko kwatancin ɗakin ba ta yi masa ba da gudun gaske ya haye stairs ɗin cikin sa'a ya gano ɗakin yana turo kofa ya samu sayar shi zaune ta jingina kanta da jikin headboard na gadan duk a takura take sista ya amince sunanta da wata irin kasalalliyar murya frigid sai ta ware idanuwanta a kan shi tana ganin shi wani irin farin ciki ya lullube ta ya umar da sauri ya karasa gefen gadon ya zauna zuba mata ido yana kallon canzawar da ta yi ta rame sosai ta kuma yi haske ya jikin nake bata amsa mishi ba saboda kukan da ya ciyo ta sosai ta fashe mishi da kuka ruku hannayen shi ta yi ya umar don allah ka tafi da ni gida wallahi ba na jin daɗin zama a nan na fi son na ganna a cikin yan uwana tsananin tausayinta ne ya kama shi da na hawaye sun wanke mishi fuskar shi yau umar wallahi ka tafi da ni gida tun kafin yara fayat ya fito don ba sai taɓa bari ka tafi da ni ba ni kuma na tsana zama a gidan nan da a kuntace nake babu daɗi ina ina rafayat ɗin ya shiga wanka jini da kai yi kafin ya ce za ki iya tafiya girgiza kai ta a a'a ba zan iya ba dan da san inda da kafafunta za ta taka to kuwa SGR zai fito ya gansu ba tare da ɓata lokaci ba umar ya ɗauke ta a saman kafaɗe shi ya sauko stairs da ita dr hairan na ganin shi da ita hankalinta ya tashi a ruɗe ta tare shi tana faɗin umar where ayi yi going with ne baka izini ko alas ce ta ce ka zo ka ɗauke ta tun kafin umar ya yi magana sai ta ce ya umar kada ka saurare ta wallahi in ka manna a cikin gidan nan poison zan sha in mutu yana jin haka ya ƙara harzuka ko kallon hairar bibi ya fice daga falon Mijo ya buɗe mishi mota ya shigar da sayar shi yana cewa na san idan ya fito ya ci cewa mun tafi da ita dole ya dawo gida da gudan gaske motar Mejo ta fice daga cikin gidan sai Rich sai famin sauki a jiya zuciya take yi wa Allah daga ita sai wannan riga mai kama da uniform ɗan ta ko takalma babu kanta kuma mayafi babu sai dai gashin kanta dake a cikin kurkuɗe duk ta kusa daga mahaifiyarta da mahaifinta da kuma 'yan uwanta Rafael ba karamin kuna mata rai ba ya kunsa mata bakin cikin da ba za ta taɓa mantawa ba ya sanya mata kiyayyarsa a cikin zuciyarta a hankali Mejo ya shigar da motar ta cikin babban gate din gidan bayan ya yi parking ɗinta ya fito da sauri ya buɗe mishi mota mashi mashili tare da zira hannayen shi kinki Musa ya shi a saman kafaɗe shi. Thank you Mejo. Ina ambata haka ya wuce da ita cikin gida. A lokacin babu kowa a falo, sai dai mutanen da ke kitchen suna shirya breakfast. Yana yin sallama hankalinsa ya dawo kan Umar. Da yake suna hangen shi daga inda suke. Ko da abu da ya arba da matashi da ke kwance a saman kafaɗe shi, nan da ke da da cewa sai shi ke. Da gudun gaske ta fito daga kitchen din. Hajiya Azima tare da Mummy suka biyo bayan ta. Ai ko da Mummy ta ganshi dauke da rishi sai daga banta ya faɗi. ne ta mishi akan kai sanarwa kowa inda suke sai ga shi ɗungurgum ya ɗauko ta a ruɗa ba take kallon sayarish ta ce me faru da ita ta tambaye tana ƙare mata kallo har lokacin bai sauke ta daga kanka faɗa shi ba Haji azima kuwa alhamdulillah ta so mu faɗi fuskar ta ɗauke da murmushi duk da ta damu sosai ganin yadda ta rami dan Allah ku faɗa min me faru da ita me suka nake ganin ta haka kamar ba ta da lafiya Umar na kokarin yin magana sai Rich ta ce umma lafiya ta galau yayin Umar ka kai daki ina so in ga yan uwana wuce bedroom din sai da sauri suka bi bayan shi jikin abu duk yayi sanyi ko ba faɗa mata ba ta san cewa babu lafiya a tattare da ita tunda habba za ta iya tafiya da kafafuwanta ba suna karasuwa kofar dakin umma ta buɗe mishi ya shiga da ita a lokacin jihad na zaune a gefen gado tana karatun alƙur'ani wasu na kuma ta kabbara sallah dan bata sami yin sallah akan lokacin ta ba a firgice da ta miƙe tana kallon ya umar da ke dauke da sahirish da karfi ta ambaci sunanta sahirish ai wasu na naji an kira sunan sahirish ta katse sallah da take yi dama tunda suka shigo take yan wage-wage. a hankali umar ya zaune da ita a saman gadon ya sanya mata bulo a bayanta ɗaya bayan ɗaya take bin fuskokinsu da kallo kamar yadda su ma suke bin da kallon ƙuralla husna sai tsalle take yi tana ambatan sunanta saboda murna fashewa sai rishi ta da matsanancin kuka da sauri ta sanya tafin hannunta a saman fuskarta tsananin tausayinta ne ya kama su da sauri Umar ta zauna a gefen gadon sai rish me faru da ke ne na damu sosai a akan rashin ganinki har abu safiyan na tambaya yake sanar da ni cewa kun yi tafiya ke da babban yayanku kasa buɗe baki sai rishi dai? saboda ululun bakin cikin da ya kare mata makoshinta a duk lokacin da ta tana abin da SGR ya mata tsugunno Hajiya Azima ta sai tun fuskar ta please stop crying wallahi na shiga damuwa sosai akan rashin ki ban ji dadin abin da ya faru ba amma ki hakuri haka Allah ya kaddara miki yanzu dai ki sassauta kukan nan naki ko dan saboda mahaifiyarki za ta shiga damuwa sosai ta yi magana ne ta yadda abu ba za ta iya juyo ta ba ko da sun tambaye ki me yake damin ki ki ce baki da lafiya zazzabi ne ya kama ki cikin shishika kuka sayaris ta daga mata kai alamar za ta yi yanda ta ce miki hajiya azima ta yi jihar ta zauna a saman beta ruwa na gadan tana tambayar ta lafiya cikin shishika kuka ta ce ba da lafiya ne amma jikin da sauki kawai na yi kewa ku ne sosai kallon ta kawai jihar take yi ba don ta yarda da abin da ta ce ba tana buƙatar hutu bai kamata mu takura mata da tambayoyi ba idan ta huta sai mu magana da ita cewa hajiya azima da haka babu wanda ya ƙara tambayar ta matsawa abu ta kusa da ita ta sanya hannunta ta rungumo ta a jikinta wani irin zafi dama kullun cikin zazzabi take Allah ya baki lafiya tsayarish amin umma mummy ko bayan fitar Umar da sauri ta bayan shi wai Umar me saka zaka dauko ta haka mukai da kai jiwa ya fuska shi san babu annuri a cikin ta haba mummy Ta me zan bata a can an kunda ta rayuwar yarinyar nan sosai na farko an cutar da ita na biyu kuma an kai ta wani guri inda bata san kowa ba haka nan ya raba ta da kowa nata lokacin da naje kuka ta dinga yi min tana riƙe hannuna akan in tafi da ita daga gidan ko ta kashe kanta shi zaka ne yake shawarar ɗauko ta inda jikin nata da sauki shikenan Umar ni ma na yi tunanin a dawo da ita gida kawai ina fargaba halin da za su shiga ni idan suka ganta kada ki damu mi rashin ganin ta a kusa da su shi ya fi haɗari amma in tana a tare da su to da sauki ita kanta ta fi son cikin yan uwanta jinjina kai mumi dai wannan haka yake na gode sosai Umar ta karasa magana tare da juyawa tana fikicin shi kuma ya wuce dakin Abu Safiya Alhamdulillah, to yanzu garida nan zamu kwana. Mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kama kashi na 127. Ku ci kasancewa ta tsakar gida, ku ci lafiya kuma na ku tambaya cin yara korafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci time sharing a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.